wanda aka yi wa ɗan adam wanda bai dace ba ai mashi kamar irin wanda aka yi ka ce wa aka iya rataya ma ita wannan mhm. wannan magana na farko za a rataya ma ƙasanmu gaba ɗaya mm. tunda al'ummar ƙasanmu gaba ɗaya mutane mai na ne yawancinsu duka kuma da son rai da ƙin rishin son gaskiya ka fahimta a sun kwatanta maka ma ƙaƙane shi da kanshi ba ya zo yi ko mi an haye ayyar sun kazo su kai ya zo iko kuma kowa na tune le 29 avril 1998 ranar da aka yi a eh, conference de cadre palais de congrès wadda a wannan ranar ne shi da kanshi ya zo yana maganganu yana kwatanta abun da ya wakana yaya ne ma aka har suka kai wannan kudeta kuma yaya ne aka har mi yasa suka dauki wannan matakai duka har wata rana in ba mutane bayanin cewa akwai wani cikin mutanen nan 'yan siyasa wanda ya ce musu to in sun ce su marabus to wa za a ba ma ƙasa sai ya ce to kenan kenan waɗannan mutanen sun dibi in dai babu sun nijar babu ta le 29 avril an kai wannan zancen yanzu abin da zan fahimta maka ni ina cikin masu yin haushi da bakin ciki tunda na san kashin bare magana ce mai ƙarfi tunda wanda suka kashe bare akwai mutane da yawa wanda suke da hannun ciki na kamar bangaren siyasa 'yan siyasa ko eh, akwai mutane da yawa wanda suka sa hannun su ciki mm. akwai wanda an kai unhwani da hannunsu kuma don a tabbatar da abin yan kasar nijar ko kuma akwai ma na waje akwai na waje akwai na ciki babban wanda suka sa aka kashe bare wanda suke da unhwanin a kashe bare su ne amurkawa saboda wacce manufa saboda amurkawa sun yi bakin cikin irin abubuwan da shi bare ya taka yana gwadawa yana nuna cewa yana bin hanyar da ba su misalai kamar misali kamar na farko shine kamar misalin irin ta yadda bare yake a wannan lokaci yana nuna kamar shi yana son a yi gaskiya kuma a gaskiya kuma bai jin tsoron waɗanta na hoko an yi zancen ambargo na kasar libya na kasar libya bare ya nuna mazakuta nan ya tashi ya ta kasar libya ya hutar da maroc da ya tashi sai aka suka ta eh, mako ne ko algeria suka tashi nan maroc sai ta daga wata reunion can sai ya dauki jirgi da can ya yi direktaman sai tripoli ranar da wannan abu a kai shi cikin kasar tripoli kasar eh, libya babbar sallah ce a kai tun da Eh, eh, radar suke gwadin ga jirgin nan tahe ga bare nan president in Niger tahe wato babban abu ne wanda akai wanda ya kawo babban gudunmuwa da taimako ga ikon da Gaddafi yake a wannan lokaci kuma lokacin da an kai wannan tahiya ya kawo gudunmuwa da taimako gaba ɗaya da yakan nijar da wanda suke can da wanda suke nan tunda musamman cikin namu a wannan lokaci su da su su suke kawo muna babban shaidu da abinda an kai a wannan zamani na ɗaya kenan na biyu bare ya tashi ya tafi cuba ya ta kuba kuba kuma tana cikin eh, ƙasa wadda eh, amurkawa suke adawa da ita shekara wajen sattin da wani abu har yanzu ma ana cikin har bisa ga gobe ma ana cikin wannan ba ya tashi ya ɗauki jirgin shi ketun ketun ya ta can ya nuna musu ke shi yana iya huɗa da irin waɗannan ko da ba su su amurka a yi na biyu kenan na uku bare ya ɗauki jirgi ya ta yi sudan ya ta sudan ya ta yi visit in wannan wurin da anka ce nan na ake yin amu da destruction massive sannan bin laden yana can sudan sai ya ta yi wannan visit da ya kare sai zo ya declaration ya ce wannan magana da amurka suka na cewa wannan kamfani da akwai kamfani ne na yin bindigogi ba gaskiya ba ne ba kamfani ne na yin magunguna magunguna na taimaka mutane ba ya hudu wannan kaga wannan uku kenan ko e eh, ban da wannan ya bari eh, kadafi ya zo nan nijar da ya zo nan nijar kuma ya ɗauki jirgi tare da kadafi suka tashi suka tare nigeria suka iska sani a bata shi ma wani ɗan ta'adda irin shi wanda bai ɗasa da eh, ƙasar ingila ka gane ko don ku suka tai su kai wannan tahiya to wannan abun ya ba wannan mutane bakin ciki ya ba su haushi ya ga kamar kenan sun kamar ya nuna musu mutum ne wanda kenan bai aiki da irin umarninsu bai aiki da hukuncin su da suke son su yi mu mutane ala tilas dole su dauki kansu akan jandarmomi waɗannan misalai ne wannan suka shafi kasashen waje kamar idan muka komo a cikin gida Nijar kuma eh, eh, eh. wani irin misalai ne zaka barwa na danganta cewa kamar akwai hannu yan siyasa cikin wannan mm. zaka yi sannu sannu kaga wannan magana wannan magana don sase tsakanin musamman dan shirin cebaka amaka nan Nijar mm. abinda aka kashe bare wannan abin da ya kashe bare akwai wata operation da aka ce mata operation Cielo Baobab kenan yi bawo ba a yanke eh, kuka a yanke ta daga gutsunta a gutsunta kenan shi da yake da eh, shi da ya zan kamar gutsun na damuwarsu to a ɗauki matakan yadda za a yi a yanke shi ita sunanta kenan kamar yanzu nan ai kaga yanzu ko ya samu an yi irin wannan andemin na andemin dis Niger ko operation two tanja sunanta kenan ita wannan ta Niger andemin dis wanda suka yi ka gane ko don kuma wannan yana da kyau mutane su gane yana nasaba da wannan to amma sai aka yi unwani kuma da matsalolinmu da muke da 'yan siyasa tamu nan nan nisha da suke su deja ka iya ganewa da bare ya zo ya yi kudeta tare da abokan shi ne wannan sai 'yan kudeta da larme ba ma irin wanga abu bane na irin waɗanda da aka yi na mutum 'yan gungu gungu su je su yi a'a sai lansan